صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل masu sauraro kun kamo radio biyo hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ya a tare da ku a cikin wannan foto wata ita ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana ta litinin da fatan an wani lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na kokun san afirka a yau mu koyi harshen farasanci kisoshin rayuwa musan dokokinmu duniyarmu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana yanzu ga shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 25 ga watan satumban shekara ta 2023 wanda daidai da tara ga watar biyu awal na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 54 da sa gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan satumban shekara ta 1969 aka fa kungiyar kasashen musulmi wadda ake kira da oic da takaice a birnin rabat na kasar morocco manufar kafa wannan kungiya dai ita ce haɗa kan al'ummar musulmi a duniya domin tunkarar yahudawan isra'ila waɗanda suka mamaye palestino a lokacin har kai ga sun kona masallacin al'akasa alƙiblar musulmi ta farko a halin yanzu dai ƙungiyar tana da wakilci na ƙasashe 87 na duniya kuma ita ce ƙungiya mafi girma a duniya bayan majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar 'yan ba ta non-alliance movement da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 20 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan satumban shekara ta 2003 fitaccen marubuci mai fafutuka ba palestine farfesa edward sa'id ya rasu farfesa edward sa'id wanda ba ne kuma kirista an haife shi ne a birnin kudus a shekara ta 1935 tun yana ɗan shekaru 17 da haihuwa ya samu gurbin karatu a jami'ar harvard a ƙasar amurka inda ya karatun adabi duk da farfesa edward ya yi karatu da kuma rayuwa a kasar amurka amma wannan bai sanya shi ya ja da baya ba wajen kare al'ummar palestino inda ya rubuce-rubuce masu tarin yawa da kuma laccoci kan kare haƙƙin al'ummar palestino da kuma sukar isra'ila da ƙasashen turai waɗanda suke taimaka mata wajen mamaye palestino a cikin shekara ta 1977 an zaɓe shi a matsayin mamba a majalisar gudanarwa ta palestino amma sakamakon yadda ƙungiyar plo ƙarƙashin malayasa arafat ta yi sulhu da isra'ila wannan ya sa ya fice daga cikin majalisar shekara ta 1991 inda yake ganin cewa yin sulhu da isra'ila a daidai lokacin da take kashe falastinawa da mamaye yankunan su da kuma mamaye yankuna na kasashen larabawa da haddasa yaƙe-yaƙe yin hakan yana matsayin cin amana ga al'ummar falisdinu da ma kasashen larabawa da ma musulmi ya rubuce-rubuce dangane da yadda turan mulkin mallaka suka mamaye kasashen duniya da kuma irin zalunci wanda suke yi wa al'ummar duniya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 to sai labarin duniya da dumi su. ga labaran duniyan da farko ga kanansu iran ta ce haramtaccen ƙasar isra'ila ta zubar da mutuncin hukumar iaea e da kuma ingancin yarjejeniyar npt garkuwar makaman sararin samaniya na ƙasar rasha sun kakkaɓo jiragen yakin ƙasar ukraine a kan tekun black sea sannan za ku ji cewa ton dubu talatin da hudu na takin zamani daga kasar rasha zuwa najeriya sun makale a tashoshin jiragen ruwa na kasashen turai yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran muhammad islami ya bayyana cewa haramce kasar isra'ila ta zubar da mutuncin hukumar iaea e da kuma yarjejeniyar npt wa'anda ayyukansu shine sanya ido a cikin ayyukan makamashin nukiliya na kasashen duniya kamfanin dinacin labaran ip na kasar iran ya nakalto islami yana faɗar haka a yau litinin a jawabin da ya gabatar a babban taron hukumar ta iaea e karo na 67 a birnin vienna na kasar austria ya kuma kara da cewa jimhuriyar musulunci ta iran tana da haƙƙin da martani wa hamci kasar isra'ila musamman ganin yadda hukumar ta iaea e da sauran hukumomin da abin ya shafa suka yi gum da bakunansu islami ya ce barazanar da prime minister na kasar isra'ila benjamin netanyahu ya yi wa jihunar musulunci ta iran a jawabin da ya gabatar a taron babban zaurin majalisar ɗinkin duniya karo na 78 ya saba wa yarjejeniyar npt ya kuma mai da hukumar iaea e hukuma wacce ba ta yin abin da ya kamata ta yi idan ba haka ba ya ce hukumar ya kamata ta mayar wa hamshe ƙasar isra'ila martani kan zargin da take wa ƙasar iran a matsayinta na hukuma wacce take sanya ido a dukkanin ayyuka da kuma shirin nukiliya ƙasar iran a ranar juma'a da ta gabata ce dai firayim minista hamshe ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya yi jawabi a taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 78 inda ya mai da mafi yawan jawabinsa kan zargin ƙasar iran da kuma yi mata barazana a daidai lokacin da gwamnatin ƙasar ukraine take ƙara yawan farmakin da take kaiwa ƙasar rasha da jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa majiyar ma'aikatar tsaron kasar rasha ta ba da sanarwar kakkaɓo jiragen yakin ƙasar ukraine takwas a yau litinin a kan tekun black sea tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ma'aikatar na cewa garkuwar makamai masu linzami na kasar rasha sun kakkaɓo jiragen yakin ukraine wanda ake sarrafa su daga nesa guda hudu a arewa maso yammacin yankin crimea da kuma tekun black sea sannan wasu guda hudu a yankin kursk labarin ya kara da cewa wasu makaman ukraine sun fada a yankin kursk kuma sun jawo barna gwamnan lardin kursk roman starovoit ya bayyana cewa wasu makaman da sojojin ukraine suka harba kan yankin sun lalata rumfunan wasu gine-ginen gwamnati amma babu rasa rai ko kuma dai raunata mutane masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan harkokin wajen kasar rasha sargai lavrov ya bayyana cewa ton dubu talatin da hudu na takin zamani daga kasar rasha zuwa tarayyar najeriya sun makale a tashoshin jiragen ruwa na kasashen turai saboda ɗimbin takunkuman tattalin arzikin da kasashen suka ɗora a ƙasar ta rasha kamfanin dilancin labarun tas na ƙasar rasha ya nakalto ministan yana faɗar haka a jawabin da ya gabatar a babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 78 a birnin new york ya kuma ƙara da cewa rasha ta aike da ton 260 na takin zamani daga ƙasar zuwa ƙasashen afirka da dama amma kasashen turai sun hana su wucewa a tashoshin jiragen ruwa na yankin tun shekara ta 2022 labarov ya kara da cewa daga ciki akwai takin zamani mai nauyin ton 34,000 wanda ya kamata ya isa tarayyar najeriya amma saboda takunkuman kasashen turai a kan kasar rasha har yanzu sun makale a tashoshin jiragen ruwa na kasashen na turai daban-daban yakin na musamman wanda ƙasar rasha ta fara a ukraine dai ya shafi farashin abinci a duniya ya kuma hana takin zamani da kayakin noma daban-daban isa ƙasashen duniya da ƙasar rasha ƙarancin takin zamani a tarayyar najeriya ya sa farashinsa ya yi tashin goron zabi a ƙasar a bangaren wasanni kuma tawagar 'yan wasan table tennis daga ƙasar iran ta sami lambar tagulla a karon farko tun shekarar 1958 a gasar hanzu 2023 na nahiyar asiya wanda ke gudana a halin yanzu a ƙasar china kamfanin dilatin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa tawagar ƙasar rasha a gasar ta isa marhala ta semi-final a wasan table tennis amma ta kasa wucewa saboda ta faɗi a wasan da ta yi da ƙasar kore ta kudu inda aka tashi uku da nema amma duk da haka ta sami lambar tagulla a matsayin ƙasa na uku a wasan masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan yanzu kuma ga afirka a yau Afirka a yau. Masu raro barkanmu da hutawa na kuma matan kwanan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. Sannan har ila yau barkanmu sake tarawa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu taɓa batun nan ne na kotun zaben shugaban ƙasar najeriya mai zaman kanta zaben na shekarar 2023 an gabatar da shi ne a ranar 25 ga watan fabrairun shekarar 2023 inda aka zaɓi shugaban ƙasa bola tinubu tsohon gwamnan lagos daga jam'iyyar apc da ƙuri'u miliyan 8 da shida duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar. bayan da hukumar zaben najeriya mai zaman kanta ta ba da sakamakon zaben ne 'yan takarar jam'iyyun pdp da labour atiku abubakar da peter obi suka garzaya zuwa kotun zaɓe don kalubalantan zaben a ƙarshe dai kotun ta sake tabbatar da nasarar bola tinubu na jam'iyyar apc domin tattauna wannan batu mun gayyato farfesa muhammad lawan yusufari wani malamin lauyi a tsangayar koyar da shari'a a jami'ar bayero ta kano dabo a nigeria don neman cikakken bayani da muka fara da tambayar wannan zaben da aka kammala shari'arsa a mataki na farko ana cewa cikin 'yan shekarun nan ba a taɓa yin shari'ar zaɓe da ta ɗauki hankali kamar sa ba ya kake ganin wannan ikirari to ka iya cewa ganin yadda rabuwa wacce dama kuma najeriya a raba take kashi kashi da gida cewa hausa da igbo da yoruba bangarori guda uku su ne da biyu manya-manya na najeriya don haka kuma 'yan takarar su ma har ganin sun rabu ga shi shugabatin ne da bangaren yaraba da atiku daga bangaren hausa fulani da obi daga bangaren yamurai wannan ya sa an samu wato abin ya ɗau zafi sai lantarki na biyu kuma akwai maganar addini ita ma ta shigo ciki a ganin cewa waɗanda kai takara a jam'iyyar wato bola tinubu da mataimakinsa kashin shirshima musulmi ne dukan shi guda biyu ba a saba ganin haka ba a siyasar najeriya yawanci mutum zai takara mai takarar shugaban kasa da mai takarar mataimaki su yana bambanta da zaman to ɗaya musulmi sai kirista an banda lokacin zaben alif dari da tasa'in da biyu lokacin da su abiola sai takara wanda shi ma ya tsaya ne tare da musulmi wato baba da cin gudu an banda wancan lokacin to ba a sake yi inda za ka samu mai kasar shugaban kasa da mataimakinsa addinin su ɗaya ba sai a wannan kalan da aka samu shi tinubu da shatima a suka haɗu kuma sai ya zo a lokacin da bambancin addini da bambancin kabila a najeriya ya kuma da tasiri to shi ya sa abin ya ɗauki sosai ya zama zaben ya sha bamban da sauran zaɓuɓɓuka musamman idan ta duba yadda aka dinga amfani da addini a wajen kamfen neman ƙuri'u musamman daga bangaren eh, su labour party wato peter obi sun karfafa addini sosai a wajen kamfen musamman in ka duba yadda eh, abubuwan suka kasance abubuwa na kamfen da ake yi a wurin yawadu musulmi su ce to su ba su yabi wanda ke kirista ba kirista su ma su ga cewa to ai yanzu lokacin da ya kamata a samu canji a haɗaɗu wanda ba musulmi ba musamman daga ɓangaren na su inyamurai waɗannan dalilai guda biyu na ganin sun taimaka wajen kasancewar zaɓen ya zama to daban da sauran zaɓuɓɓuka na yadda aka saba gani. to profesa a dukkan shari'u ba kawai na baturai ba ana dangana ne da shaidun da ake bayarwa to shi kuma bahaushe in kace masa lauya abin da yake zuwa kunninsa ko abin da yake fahimta shine wanda zai zo ya juya wani abu ya zama gaskiya ko da menene wannan abun nan din to kana ganin kamar su kansu masu yin wannan shari'a sun amince da wannan bayani na bahaushe ne inda kowane ya kawo sai ya ce a an soke a bai yi ba a an soke ya abin ya kasance ne a wannan shari'a ne professor ta san an ce ita shari'a masu ce da ciki ba a san me take dauke da ce ko ranar ta haifa tukun za a gani kuma yanzu likitoci yana duba ya ga namiji kuma za ta san kuma sauran abubuwan ba dole da ke an haifa din haka shari'a take wato sabanin hankali ce ita abinda mutane suke gani a zahiri ba lallai ne shi yake tabbata ba a wurin shari'a zai iya yiwuwa an yi zaɓe wadda ya zo da kurakurai zai iya yiwuwa an yi maguɗi a wannan zaɓen zai iya yiwuwa akwai matsaloli da kala da zaben sosai kowa ya sani inda 'yan ƙasa su suke zuwa rumfunan zaɓen nan kada ƙuri'a kuma a wajen kada ƙuri'a su za su iya gani da idon su ma wasu abubuwan da suke faruwa to idan ka zo bayan an ayyana sakamakon zaɓe an ce wani kaza shi ya ce zaɓe idan wasu 'yan takarar ba su amince ba da wannan sakamakon suka ce su ba su yarda ba to doka ta ɗora musu nauyi a kansu su wanda suka ce ba su yarda ba su ba da shaida su ba da dalili me yasa suka ce ba su yarda da wannan sakamakon ba sai ta ba da dalili ko da dalilai in kuma ka ba da dalili ko da dalilai dama doka ta sami dalilan da ake karɓa a matsayin wato dalilai na neman a soke zaɓe dole dalilan da za ka bada su daidai da yadda doka ta ce to bayan ta bada dalilan kuma sai aka ce sai ta kawo shaidu a gaban da sun tabbatar da wannan dalilan da ta bada na cewa zaben nan ba ne zaɓe ba bayan ta kawo shaidu misali in ta ce an yi maguri a wurin zaɓe shi ta ke ganin zaben nan ba ne ba ne sakamakon ba daidai ba ta kawo shaidu ta kawo shaidu cewa an yi har ila yau akwai nauyi a kan da doka ta ajiye maka cewa wato magudin da aka yi ya shafi ƙuri'u wanda yawansu ya zarta bambancin da wanda aka ayyana ya yi nasara ya fiye wanda ba su yi nasara ba misali idan aka ayyana sakamako aka ce bola tinubu ya ci zaɓe bambancinsa da wanda yake sa a ciko abubakar ƙuri'a miliyan ɗaya to idan ka an yi magudi sai ta kawo shaidu da suke nuna ce an yi magudu sai wannan shaidai sun tabbatar da cewa magudun da aka ya shafi ƙuri'u da suka kai wannan miliyan ɗayan ko kuma sun zarta ma miliyan ɗaya misali inda zai gaza a ce an yi magudun amma ka tabbatar da cewa magudun ya shafi ƙuri'u misali dubu ɗari ne ko dubu ɗari to kaga har yanzu ko ka rusa wannan wuraren da aka yi zaɓe da aka yi magudi da suka shafi kuri'a ɗari dubu ɗari ko dubu ɗari har yanzu akwai tazara ta dubu ɗari takwas tsakanin shi wanda aka ayyana yaki da wanda kuma ke bi masa saboda haka kotu ba za ta rushe wannan zaben ba haka nan kuma sai ta tabbatar da cewa a to ai ba ko wani laifin watakila shi wanda aka ayyana ya ci zaben yana da hannu a cikin wannan laifin ko bai da shi na mazu shi ma idan bai da hannu a ciki ko kuma bai sa an yi ba to shi ne ya shafi haka nan suna kotu ba ta taɓa zaben to kuma akwai ka'ida wajen wato shari'a ta zaɓe daban take da sauran shari'o'i da ake yi na yau da gobe idan ka za ka shigar da kara tana wato da ayyana zaɓe da aka yi za ka faɗi hujjojinka da lilanka da kuma za ka ba da shaidunka tun kafin a rubutun shari'ar a rubuce sai ka fa shaidu ɗaya biyu uku hudu zuwa ɗari kake da su wanda za su je gaban kotu su yi bayani sai za su ba da bayanan su a rubuce sai a saka a cikin takardun da kai shigar na kalubalantar wannan zaben idan aka zo aka shigar cikin kwana ashirin da ɗaya da ayyana zaɓe aka tarawa a kotu to za a kaiwa waɗanda kai kara cewa tana karar a kan wannan zaben wanda aka ayyana da hukumar zaɓe ita ma karar da ake tun da ita ce suke yin zaɓen nan kuma ta ayyana kasar su ma kuma an ba su takardun nan suna da kwanaki da aka ba su su yi nazarin su su ba da nasu an su ba da rabi su kare wannan zaben da aka yi su ma an suna da shaidu za su ba da takardu da suke kunshe da bayanan shaidun su misali suna da shaidu mutum sittin haka su ma za su ba da bayanan shaidunsu a cikin takardu a rubuce su haɗa da raddin da za su yi su ko ka shigar. To ko da bayan ka shigar da takardunka wata shaida ta bayyana a gare ka cewa ya kamata a ce ka shigar da shaida kaza amma kuma ba ka shigar ba. In a wata shari'a ce da ban za ka iya yin gyara ka ce ga wata shaida da nan gani ne muhimmanci a wannan shari'ar ban gano ta ba sai bayan na shigar da takardu ya ce a kara a kai. idan hukumar idan shari'a zaɓe ce ba a yarda da wannan kare na wata shaida da ta bayyana daga baya dole shaidar da ta gabatar a lokacin da suka shigar da takardunka ita ce kuma shaidar da za ka kawo lokacin da aka ce a zo a zauna da alƙalai su fara jin magana. masu sauraro a nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na farko har kuma sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a maimakon bakon namu farfesa mamman lawan yusufari wani malamin lauyoyi a tsangayar koyar da shari'a a jami'ar bayero ta kanan dabo a nigeria da ni awal kun da na shirya nake cewa sai wani jikon wai kare ya zub da tsamiyar kura yanzu kuma sai mu koyi harshen farsanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dalla ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 25 amma kafin mu shiga cikin shirin a cikin shirin namu na yau za a ji cewa muhammadu a yau dai ya tafi kasuwa domin ya sayi wata riga a matsayin tsaraba ga wani abokinsa sun tafi wannan kasuwa tare da ɗaya daga cikin abokansa wanda yake masa rakiya bayan da suka isa a cikin kasuwa ɗin sun samu kantuna dama da ake sai da riguna sun ci gaba da diddeba farashin kowace riga da ake ratayewa a waje sannan sun samu wani shago wanda suka shiga suka tambayi mai sai da kayan farashi na wata riga da suka ga ta yi musu domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammadu da abokinsa da ma mai sai da kayayyakin sai a kasance tare da mu a cikin tattaunawar tasu amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za su yi amfani da su baki ɗaya a cikin tattaunawar. پیراهن ریگه من می خواهم نی اینا چه پیراهنی؟ و چه دیگه؟ شما دوست دارید کو کو سو؟ مردانه تمزه اندازه او بزرگ بابا خودتان کو کنکو برای خودتان کن شما می خواهید کو کناسن برای شما گره کو مناسب وندا یه داچه نه خیر برای دوستم گا ابوکینا. من میخرم نی زن سیا چه رنگی؟ و آبی شودی سبز کوری بفرمایید بسم الله ببینید کدوبه این رنگ ونن لونی آبی یک همرنگ شودی می هسکه هسکه بهتر یپی چطور است؟ یا یا یکی دوستتان ابوکینکو زرد دوراوا او می پوشد شی ینا سنیاوا نمیدانم ban sani ba. Fikir mi Ina tunanin. Une mi pushad. Shi baya sanyawa. Hamin. Wannan. Hub. Me kyau. Thank you. To madalla banda aka ji kalmomin da za a yi amfani da su yanzu kuma sai a سلام آقا من یک پیراهن میخواهم سلام چه پیراهنی دوست داری؟ یک پیراهن مردانه اندازه بزرگ پیراهن را برای خودتان میخواهی؟ اندازه بزرگ برای شما مناسب نیست نه خیر پیراهن را برای دوستم میخرم چه رنگی دوست داری؟ آبی یا سبز میفرمایید این پیراهن ها را ببینید نه نه این رنگ خوب نیست آبی کمرنگ بهتر است این پیراهن چطور است؟ دوستتان پیراهن زرد می پوشد؟ نمیدانم فکر می کنم او پیراهن زرد نمی همین پیراهن آبی خوب است To madalla banda aka ji tattaunawar sai kuma a ƙara gyara zama domin a sake sauranta amma da fassara a cikin harshen Hausa. سلام آقا من یک پیراهن می خواهم سلام علیکم ملم نی انا سن ریگه گوده سلام چه پیراهنی دوست دارید؟ علیک سلام و چه ریگه ککی سو؟ یک پیراهن مردانه اندازه بزرگ ریگم مزه گوده دیا تزما می گرمه پیراهن را برای خودتان می خواهید؟ اندازه بزرگ برای شما مناسب نیست. rigar kana ta domin kanka ne riga babba ba za ta dace da kai ba na khair pirahan a'a ina san rigan ne ga abokina ce wani launi kake so abi ya sabs ko kuwa kore بفرمایید این پیراهن ها را ببینید. بسم الله. کدوبا وطن ریگونا. نه نه. این رنگ خوب نیست. آبی کمرنگ بهتر است. آه آه ونن لونی باشد کیو شودی می هسکه هسکه یاپی این پیراهن چطور است؟ دوستتان پیراهن زرد می پوشد؟ ریگر یا یا تکی abokin naka yana sa riga mai kala ɗorawa? نمیدانم فکر می کنم او پیراهن زرد نمی پوشد همین پیراهن آبی خوب است ban sani ba ina tunanin shi baya sa riga mai kala ɗorawa wannan rigar mai kala shuɗi tana da kyau To Dalla yanzu kuma sai a ƙara sauraron tattaunawar kamar yadda ta gudana. سلام آقا من یک پیراهن می خواهم سلام علیکم مالم نی اینا سن ریگه سلام چه پیراهنی دوست دارید؟ علیک السلام و چه ریگا هکی سو؟ یک پیراهن مردانه اندازه بزرگ ریگم مزا گوده ده تزما می گرمه پیراهن را برای خودتان می خواهید؟ اندازه بزرگ برای شما مناسب نیست. ریگر کنا سنتا دومین کنی؟ ریگه بابا بزرگ دچه که با نه خیر پیراهن را برای دوستم میخرم آه این سر ریگه نه گا ابوکینا چه رنگی دوست دارید؟ نه لونی کچه سو آبی یا سبز شودی کوکوه کوره بفرمایید این پیراهن ها را ببینید بسم الله، که رو ریگونه؟ نه نه، این رنگ خوب نیست. آبی کم رنگ بهتر است. آه آه آه آه، وننگ لونی باشه رکیو. شوطی میه هزک یپی. این پیراهن چطور است؟ دوستان پیراهن زرد میپوشد؟ ون ریگر یا یا abokin naka yana sa riga mai kala ɗorawa? نمیدانم فکر می کنم او پیراهن زرد نمی پوشد همین پیراهن آبی خوب است ban sani ba, ina tunanin shi baya sa riga mai kala ɗorawa. Wannan rigar mai kala shuɗi tana da kyau. madalla jama'a masu saurare ganin can lokacin da aka ɗiba mana da ya kawo jiki dole anan ya kamata mu tsaya da shirin namu a yau baki ɗaya sai a mako na gaba idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a cikin wani sabon darasin. To amma kafin wannan lokaci muna ƙara tunatar da ku cewa za a iya samun matanin wannan shiri a shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata. kafin mako mai zuwa ɗin a madadin ni abdullahi salihu katsina da na shirya na gabatar na kuma fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da standards ta na Ayatollah Shahid Murtaza Mutahari. ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fata masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minin na nabi talib alaihi da muke kawo muku mun tsaya inda amirul mu'minin alaihi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da fitina da za ta zo bayansa kuma ya faɗa masa cewa shi ne zai yaƙi fitinannu a bayansa wanda suka yi imani da kalmomin shahada amma kuma suna sabawa sunansa suna kuma kirkiro wato sabbin abubuwa a cikin addini wato bidi'a ya kuma faɗa masa cewa su ba kafirai ba ne amma kuma aliyu salam zai yaƙe su ne saboda kirkira ko kuma bid'a da suka kawo cikin addini ya kuma yi masa bushara da shahada banda haka ya bayyana babban matsayin da wa'anda suka yaƙi wa'annan fitinannu bisa basira da batarsu da kuma gaskiyan abin da suke kai a ci gaba da hadisan da muke kawo muku a shirinmu da ya gabata a yau za mu ci gaba da wa'annan hadisan inda imam ali salam yake cewa wannan ba wurin haƙuri ba ne sai dai wurin bushara ne da kuma godiya yana mayarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ansa dangane da hakurinsa akan shahadin da zai yi nan gaba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa kai gaskiya don haka ka yi shirin husuma lalle za a yi husuma da kai nan gaba sai imam ali salam ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ka kara mani bayani ko da dan kaɗan ne sai ya ce lalle za a fitini al'umma ta bayana za a yi tawilin alkur'ani mai girma wato fassara da bai dace da ayoyin alkur'ani ba za a yi amfani da ra'ayi maimakon shari'a sannan al'ummata ta za ta halatta giya da sunan nabis ta halatta rashawa da sunan kyauta ta halatta riba da sunan ciniki za ta sauya fassarar alkur'ani daga yadda yake ya ce mashi ka zauna a gidanka sai an ɗora maka ita wato shugabanci idan an ɗora maka shugabanci to kirazan wasu za su fusata saboda yaƙinka za su wargaza maka al'amura nan ne za ka yi yaƙi da su saboda ta'awili alkur'ani da suke yi kamar yadda kai yaƙi a lokacin saukar alkur'ani amma matsayinsu na farko ba shine matsayinsu na biyu ba wato su ba kafirai ba ne sai imam alaihissalam ya ce sai na ce a wani matsayi ne zan sanya wa'annan fitinannu a bayanka shin matsayinsu fitinannu ne ko dai kuma wa'anda suka yi ridda sai ya ce suna nan a matsayin fitinannu har zuwa lokacin da adalci za ta riske su sai na ce ya manzon allah shin adalci za ta same su daga cikinmu ko kuma daga wani mu sai ya ce sai dai daga cikinmu da mu aka buɗe da kuma mu za a rufe kuma da mu allah ta'ala ya haɗa tsakanin zukata bayan shirka haka kuma da mu zai haɗa tsakanin zukata bayan fitina sai na ce godiya ta tabbata ga allah bisa abin da ya bamu na falalarsa daga wannan hadisan muna iya fahimtar cewa alif lamim a hasiban nasu wato suratul ankabut ta sauka ne bayan yakin uhudu don haka surar ankabut madaniya ce ba makiya ba kamar yadda wasu malaman tafsiri da dama suka tafi a kai saboda yakin uhudu ya faru ne shekara ta uku bayan hijira don haka a lokacin da amirul mu'minin ali ibn abi talib ya fita daga zikar a kasar iraki zai shiga birnin basra sai ya aiki sa'ad sa'atu dan sarhan zuwa wajen talha da zubair da kuma aisha inda yake kiransu zuwa ga sulhuntawa da kuma fahimtar juna da kuma komawa cikin biyayya a gare shi sa'asa ya je ya isar da saƙon amirul muminin alaihissalam ya ga yadda suka mai da martani ya kuma dawo ya same shi ya faɗa masa kafin ya shiga birnin basra inda ya ce masa na haɗu da mutanen da ba abin da suke so in banda ya karka sai imam ali salam ya ce allah ne mataimaki sannan ya sake aika abdullahi dan abbas zuwa gare su ya faɗa masa yadda zai masu magana ibnu abbas ya je ya faɗa masu amirul mumin salam ya ce baya son zubar da jinin mutane don haka su dawo kan gaskiya su daina ɗagawa amma sun dage sai sun yaƙe shi bai gaji ba sai da ya sake aika ammar dan yasir allah yadda da shi ya ce ya je ya yi musu magana shi ma ya je ya dawo ba tare da sun saurari maganarsa ba to masu sauraro saboda ƙurar lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito da Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yanzu ga shirin nan na musan dokokinmu mu san dokokinmu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة مصارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku da bayanai mai daga sanin dokoki sanin dokoki kamar yadda muke faɗa a kowane lokaci idan mutum ya san doka to abin da ake so shine aiki da dokar domin yin wani abu na sanayya amma ba a bi abin da aiki ba ba abin da zai gadarwa da mutum ba kuma zai kawo masa komai na ci gaba a rayuwarsa ba to shi sa muke bijiro da sanin dokoki din wato wannan shiri na musan dokokinmu yake binciko da dokokin yake bayanin su don musan su to a kowane lokaci sanin su din da muka yi fage ne hanya ce wato da take shirya da mu ta aikata waɗannan dokoki din da muka san su a cikin shirye-shiryenmu muna ta ƙoƙari mu fito da dokokin allah subhanahu ta'ala da wasu abubuwa musamman dokokinsa da ya sanya waɗanda kuma ya tanadar musu da uquba ya kuma yi bayanin uqubobin ma a cikin alkur'ani mun yi bayani dangane da sata ba ma wani abu wanda za ka iya kiransa sata yadda muka sani ba ta cewa babban al'amari ka je ka ɗauko kayan wani ko kuɗin wani a biyo ka ana ɓarawa ɓarawa ba lallai irin wannan ba mun yi wani abu na cewa hatta akwai ɗaukan kayan mutum ba tare da izininsa ba wanda shi ma irin wannan ubangiji wa ta'ala bai baka dama ka je kai irin wannan ba wato allah ya sa doka a irin wannan ma ita ma doka ce cewa kar ka ɗauka ko da ku wannan wani mutum ne kusancinka inda muka kawo misali da kamar matar mutum in ya fita ya ajiye kaya a zo ana bincika masa aljihu a duba nan akwai kuɗi ko ba a ɗauka a can a zaro a nan a kuma yi abin a ɓoye ta yadda ba a so ya sani domin duk irin aikin da za ka yi a ɓoye ka ɗau kayan wani a ɓoye ba ka so ya sani to ko an faɗa an ce kuma ka ɓarawo ka yi sata ko ba a faɗa ba to dai abin ɗaya ne to wani lokacin saboda kusanci sai ka ga ba a faɗa ba ɗin misali kai kanka in aka gamo aka gano ka ko aka fahimta sai ka ce a ah, ai a ranar yi dama zan dawo da shi wanda watakila da ba ka da niyyar dawowa da shi din kuma watakila ma lokacin da ka zo ɗauka din ka ɗauka ne a asirce kana sanda ko kana kakkarewa kada a gani to irin waɗannan abubuwan mu muna ɗaukar su kama ba komai ba to akwai dokokin Allah akai dokokin Allah a kai shine ya hana ka yi tasarrufi a duk wani abu wanda ba mallakar ka ba waɗannan abubuwa mun bayanin su mun kuma bujiro da su mun kuma nuna a fili cewa al'amari ne da ya kamata a kiyaye su to wani abu wanda shi ma al'amari ne na dokokin ubangiji ma ta'ala shi ne yin wani abu na ƙazafi wanda shi ma mun faɗi cewa allah ta'ala ya kawo hatta uquba ga waɗanda suke wani ƙazafi me ya ƙazafi ƙazafi shine ka jefi mutum da wani abu ka ce ya aikata shi ba tare da kai kan kanka kana da shaidu akan ya aikata wani abun ba wani abun zai iya mata shi daga ƙazafi din ya koma bauta ne abubuwa ne waɗanda malaman addini suka bujiro da shi waɗanda duk waɗannan cututtuka ne na zuci wanda kuma allah ta'ala ya sa dokoki game da haka ɗin na farko da yake magana muke akan kasafi idan mutum ya gani domin wannan abin da muke faɗa sau da yawa yana faruwa hatta tsakanin mutanen da suke abokan juna ko kuma masu zama tare da juna kai hatta ma akwai wasu lokutan zaka ga kazafi yana shigowa tsakanin miji da matarsa to waɗannan abubuwa fa muna ganin su kamar ba kuma akwai dokokin ubangiji sannan waɗannan dokokin na allah ta'ala fa ya kamata mu kasance in mun sani mu yi nisa daga gare su misali wasu lokutan za ka ga ana zaune tare da juna ana wasa da dariya ana barkwanci sai wani ya zo gilmawa watakila ma da wanda ya gilma ɗin abokinku ne ya yi muku sallama kun amsa ya shige amma yana tafiya ɗaya daga cikin wanda yake zaune a gurin sai ka ji ya ɗauko wata magana ya ce kun ga wane kun ga saurin da yake yi ba ku ga bai zo nan gurin mu ya zauna ba ai alaka ce yake so ya samar shi da wata tana can tana jiransa shi yasa kaga bai tsayawa ya saurare mu ba ya yi ficewarsa ya yi nisa ya dago mana hannu kure yana tafiya to irin waɗannan maganganu sai sauran a yi dariya a tafa a ce to haba gaskiya wani ko da tsayawa ma bai ba sai sauri sauri yake to shi wanda ya yi magana matukan abin da ya faɗa ba gaskiya ba ne ba daidai ba ne ya faɗe shi ne watakila shi yana ganin ya faɗa ne don a yi dariya a yi barkwanci tunda abin da ke faruwa kenan tsakanin mutane a wannan lokacin to amma fa ya tabbatar wa kansa cewa wannan abin da ya faɗa babu laifi a ciki babu wata doka ta Allah ta'ala da ta hana shi yin irin waɗannan maganganun da irin wannan tasarrufin da irin wannan magana akan wanda yake ba ainihin ya zo ya gaya masa ga inda za shi ba ba kuma masaniya ce da shi ga inda za shi din ba ko ma da kana da masaniya waye ce ka faɗa wa wasu jama'a ga inda za shi balle kuma ba ka da shi to kaga irin wannan ƙazafi ne domin ka jefe shi da wani abu wanda baka da shaida baka da tabbas akan abin da ka jefe shi da shi to irin waɗannan fa suna da yawa wannan misalce-misalcen suna da yawa shine laraba suke cewa waqis ala zalika ka kawo misalce misalcen da suka yi kwatankwacin wannan ka kafa su akai to Allah ta'ala ya kafa doka akan kada mutum ya dinga irin waɗannan abubuwa na jifan ɗan uwansa da wani abu wanda ba shi da tabbas akai ba shi da shaidun da zai kafa wannan ma magana ce fa wanda kar mu ɗauka wai kamar 'yan ƙaramin magana a ai abu ne an yi shi don a yi barkwanci a dariya wannan al'amari ne a wajen allah azimun mai girman gaske domin mai domin ka yi ƙoƙari kamar yadda kai kake son a kare maka mutuncinka a cikin al'umma to kai maka kare mutuncin kowa da kowa a cikin al'umma ko da ko abokinka ne ko kuma kaninka ne ko ɗan unguwarku ne ko abokin cinikayyanka ne abokin karatunka ne abokin aikinka ne a ma'aikata kowaye ka kare mutuntakarsa kamar yadda shi ma aka neme shi kare naka mutuntaka ne domin wannan magana da irin wannan na kazafi ke faruwa sau da dama in mutum ya yi shi mutane suka ji to waɗansu fa sun ji kenan sun ko tafi da wannan kankare wannan abun fa yana da wahala saboda ko da ka je wata rana ka samu wasu mutanen ka ce wannan magana da na faɗa wallahi kasafi ne masa ba gaskiya ba ce to akwai waɗanda kuma su an yaɗa magana ta shiga nan da can da gurare dama ba fa za ka iya riskan kowa da kowa ka je ka kankare wannan magana ba sannan kuma duk inda ya shiga shi wannan da aka yi magana aka jefe shi da wannan maganar duk inda ya shiga waɗansu za su dinga masa kallon wani mutum wanda yake mara mutunci to kaga wannan ba karamin alhaki mutum ya ɗauka ba to akwai dokokin allah da suka hana irin wannan in muka san wannan dokar to abin da yake biyo baya shine daga lokacin da kasancewa an haramta wannan irin abu haramun ne doka ce ta ubangiji subhanahu wata'ala mai kowa mai komai kuma ya tanadi ukuba dangane da waɗanda suke yin al'amura na kasafi to in ka ga irin wannan ya kamata ka nisanci duk waɗannan maganganu misali wani lokacin irin majalisun nan da ake zama a unguwa watakila akwai yara matasa mata na unguwa da suke shigewa za ga irin wannan majalisun wanda shi ma akwai hadisi ma da annabi ya hana aljulus ala turuqat zama akan tafarkai to irin masu zama majalisa za ga wata ta zo shigewa za su kalle ta sai ka ji an jibe ta da wani magana ai da ganin ta ma ta yi abu kaza ai da ganin ta wannan za ta yi abu kaza kaga in ka jefe wata mace da wani kazafi musamman na abin da ya shafi zina to haga irin wannan allah ta'ala a cikin alkur'ani ma akwai hukunci da ya kawo za a yi maka bulala tamanin dangane da wannan abu da kai waɗannan abubuwa ne wanda suke masu muhimmanci to wani kazafin ba ma wai sai ya kai ga irin haddi ko kuma irin ya kai matsayi ka jefi mace da zuna ba a'a ka jefe ta da maganganu waɗanda ba su da tushe duk kasafi ne ko wani wanda kar hatta ma wanda kake tare da ita sau da dama wasu zaga hatta su na cikin gida waɗanda suke tare da su matansu na aure sai ga suna jifansu da wasu maganganu to wallahi yan uwa irin waɗannan maganganu wani abun za ka iya cewa ai kai baka san dokan allah ya hana wannan abun ba saboda kai kayi ne bisa barkwanci ko kuma kayi ne don ai dariya amma ka san cewa kuwa irin waɗannan abubuwan da ka yi ba karamin laifi ka wa kanka ba to shi yasa muke wannan bayanin idan muka san dokokin to sai mu kiyaye to waɗannan duk suna daga cikin dokokin Allah subhanahu ta'ala da ya kamata mu san su to ubangiji Allah ya kare mu ya sa mu daga cikin mutanen da za su guji irin waɗannan al'amura sanin dokokin nan na Allah ta'ala su ne samun zaman lafiya na al'umma baki ɗaya saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirin mu na gaba insha Allah wa ala muhammadin wa alihi tahirin ga takaitattun labarin duniya shugaban hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran muhammad islami ya bayyana cewa haramci kasar isra'ila ta zubar da mutuncin hukumar iaea e da kuma yarjejeniyar npt wa'anda ayyukansu shine sanya ido a cikin ayyukan makamashin nukiliya na kasashen duniya kamfanin dinacin labaran ip na kasar iran ya nakalto islami yana faɗar haka a yau litinin a jawabin da ya gabatar a babban taron hukumar ta iaea e karo na 67 a birnin vienna na kasar austria ya kuma kara da cewa jumhuriyar musulunci ta iran tana da mai maida martani wa hamci ƙasar isra'ila musamman ganin yadda hukumar ta iaea e da sauran hukumomin da abin ya shafa suka yi gum da bakunansu islami ya ce barazanar da firayim ministan ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya yi wa jumhuriyar musulunci ta iran a jawabin da ya gabatar a taron babban zaurin majalisar ɗinkin duniya karo na 78 ya saba wa yarjejeniyar npt ya kuma mai da hukumar iaea e hukuma wacce ba ta yin abin da ya kamata ta yi idan ba haka ba ya ce hukumar ya kamata ta mayar mayarwa hamci kasar isra'ila martani kan zargin da take wa kasar iran a matsayinta na hukuma wacce take sanya ido a dukkanin ayyuka da kuma shirin nukiliya kasar iran a ranar juma'a da ta gabata ce dai firayim ministan hamci kasar isra'ila benjamin netanyahu ya yi jawabi a taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 78 inda ya mai da mafi yawan jawabinsa kan zargin ƙasar iran da kuma yi mata barazana a daidai lokacin da gwamnatin ƙasar ukraine take ƙara yawan farmakin da take kaiwa ƙasar rasha da jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa majiyar ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta ba da sanarwar kakkaɓo jiragen yaƙin ƙasar ukraine takwas a yau litinin akan tekun black sea tashar talabijin ta press tv nan tehran ta nakalto ma'aikatar na cewa garkuwar makamai masu linzami na kasar rasha sun kakkaɓo jiragen yakin ukraine wanda ake sarrafa su daga nesa guda hudu to da haka muka zo karshen abun da za mu iya gabatar muku a wannan lokaci kafin mu karkare mai ban kwana da kuma muna ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.